Kalangu, studio Kalangu. ke sauraro daga nan birnin Yame anguwar kwari Kano yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji ko kaga ta kasance a difa bayan kullun da 'yan unan bakin wake suka yi da kuma nazari akan lamarin. Shugaban ƙasa ya kai ziyara a birnin Bruxelles za ku shi komiya kana A cikin rahoton musamman na yau za ku shi wani matashi ɗan kwangila da ya ƙirƙiro fusa'ar OTB mai alaƙa da yanar gizo. Tuma da la gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labaru na maraicen yau. Mambobi nan guda biyu na kungiyar EJND Salisu Ibrahim da Isuhu Bra wa'anda aka kama a zandar akan kiran da suka ma shugaban kasa na yayi zarce ga yin wa'adi na uku a yau da saye sun kasance a gaban koti. Babban alkali na kasa ya buƙaci a hukunta su da zaman gidan kaso na shekaru biyar uku da za su yi ba wani tace tace su kuma biya tara ta jika ɗari ko kowane ne ranar Alhamis sha hudu ga watan Juni mai zuwa ne za a yanke shara'al. Kwana biyu bayan tarwatsar da bom ɗan da 'yan ƙuna bakowa ke suka yi wato lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu kuma suka raunata ranar litinin da ta shuɗe al'amura dai na tafiya da sanyi-sanyi a difa. kasuwar garin mai ci ranar talata ta kasance a rufe tashar motoci wasu harabobi na proje da wato bankuna su ma a rufe wakilinmu lawan bukar ya aiko muna da rahoto ga fasar bayan da 'yan kunar bakin wake suka tayar da bama-baman da suke makare a jikinsu a ranar litinin da ta gabata a birnin difa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma da jikata da dama dukkanin harkoki sun sha baya haka an rufe rufe kasuwar difa da ke ci duka ranar talata da kuma tashoshin motoci da wasu ma'aikatu da bankuna da proje ONG na birnin. Sai dai a ranar jiya an soma harakoki amma ba kamar a da ba. A yau duka jama'a sun shiga harakokin da suke gabansu. Sai dai suna ji a jikinsu wannan rikici da yankin yake fuskanta yau kimanin shekaru hudu. Abin rikewa dai an ɗauki kwakwaran matakan tsaro domin kaucewa sake faruwar lamarin a birnin na Difa. A jiya ma da misalin karfe takwas da rabi shaman tsaro sun harbe wani matashi ɗan kimanin shekaru goma sha hudu wanda yanzu haka yana asibitin Difa inda yake karɓar magani. A kan lamarin guda dai game da 'yan kunan bakin waken mutum goma suka rasu mutum talatin da tara suka jikata a cikinsu takwas suka yi mummunan rauni sakamakon bala'in da 'yan kunar bakin wake suka aikata kenan a garin Difa. komi ƙwararren masani ga al'amuran tsaro sai ni mummuni ya nazarta akan wannan lamari ga fasar kalamun nasa. Wannan dabara ce kuma dabara tana daga cikin fasahohin gungun 'yan ta'adda. Abin da aka gani 'yan kwanakin na Adifa a cewa ƙwararru a fannin tsaro ba a bane na ba zata ba, saboda kowa ya san a yau Boko Haram ta samu karaya saboda baraka da ta samu na rabuwar kawuna tsakanin su. Akwai kuma dakarun tsaro da suke fatattaka su. A'a Boko Haram ta karaya ne saboda rarrabuwar kawuna tsakanin su da kuma wani salo na sake shirin yaƙi suna shiryawa ne sai su dawo. A halin da ake sakaci na cewa komai ya ƙare an yi nasara a su sai kawai a samu hari. To a lokacin ne za a gane na ɗaukar matakai na matsakaimi domin dawo da kwanciyar hankali da dai sauransu. A gaida mutari Muhammadu da fassara. A birnin Bamako, Asabar da ta shuɗe adawar siyasa ta ƙasar Mali da wasu ƙungiyoyin farar hula an masu hani ga gudanar da zanga-zanga yayin da suka nemi gudanar da ita jami'an tsaro suka fafattake su har su har 'yan jarida ke wurin wato mun tuntuɓi Isa Fakaba Siseko jagoran studio 80 a Bamako ƙasar Mali ta wayar talfo ga kuma abin da yake faɗa. Mutari fassara mu ji. total yayi. A jimilce akalla an samu kusan mutane hamsin da suka jikata sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Magabatan 'yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula an musguna musu sosai a wajen wannan zanga-zanga musamman wajen tarotsar da su na kaɗa musu barkonon tsofuwa. A cikin wannan lamari ne dai wani ɗan jarida da yake ciki masu zanga-zanga a yayin da yake aikinsa na neman labaru aka ji masa ciwo abin da ke nuni da cewa sakamakon musgunawa da aka samu ga 'yan jarida ya yi muni kwarai da gaske. Kamar misali ɗan jarida Studio 80 ba a ji masa ciwo ba, amma ya wahala saboda ya shaƙi barkonon tsohuwar da aka watsawa masu zanga-zangar. A wani babi kuma shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya samu gayyata zuwa ga shagulgulan buɗa ranakun Turai bisa ga ci gaba a birnin Brussels ƙasar Belgium ranar biyar ga watan Juni. A cikin jawabinsa ya maganta bisa ga yanda halin mata da kuma 'yan mata ke ciki a cikin Niger. Tarnan Fudai Ahmed ya naɗa rahoto a kai Asuman Shina fasara muji. A cikin jawabinsa wanda ya mai da hankali kan halin rayuwar ɗiya mace a ƙasar Nijar, Isufu Muhammadu ya bayyana cewa wannan bangare na al'umma shine kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasa baki ɗaya, kuma yana fuskantar ƙalubale na daidaiton jinsi, cin gashin kai da kuma damawa da su a cikin ayyuka na ci gaba mai ɗorewa. A game da tarbiyya da yaƙi da jahilci, shugaban ƙasar Nijar ya ce ana ci gaba da fuskantar rashin daidaito, inda ce akwai tsirayya ta maki goma sha biyu tsakanin kaso na yara maza da kuma 'yan mata da suka shiga makaranta a shekarar karatu ta 2015-2016 a game da kiwon lahiya musamman a fannin aihuwa ya bayyana cewa a Nijar mata na yin aure da wuri idan aka kwatanta da maza masu daidai da shekarunsu lamarin da ke janyo ɗaukar juna biyu da wuri da kuma yawan aihuwa da ya zarta na ko'ina a duniya dangane da kasancewar mata a cikin ayyukan tattalin arziki shugaban ya bayyana cewa akwai rashin daidaito wajen rarraba mukammai na aiki. Tuma da labari mu ta taka zuwa arewacin ƙasa kayan masarufi da ake amfana da su tsawon watan ramadan farashin suna hawa sosai batun da ake dumawa a kansa kenan a birnin agades wakilinmu anise karim ya naɗa mana rahoto kan lamarin asumana shina mai rahoton ya kumsa Sabanin shekarar da ta gabata a bana an karya farashin kayayyakin masarufi a cewar Hambali Umaru shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Agades. Bangaren kayan abinci ba abin da ya karu sai ma ragewa. Kamar in ka ɗauka bangaren makaroni da wannan kayan abinci su ko ta wa dashi. Bara war haka ana sayan karton makaroni guda ɗaya jika biyar. A yanzu nan ana sai da jika hudu da rabi ko a ina ma. Bangaren shinkawa kanta ba ta ƙara ba. Ligimkin da ake kuka da shi a shekarun baya. Bana alhamdulillah Allah kawo mu rahama akan shi bai tashi ba. Tunda in kai lissafi kankan kana kinin ba ta arhar ta yi bana Shugaban kungiyar kare hakkin mabukata ta ADDC wadata Muhammad Abubakar bai amince da bayanin shugaban 'yan kasuwar ba. Kwanaki biyu kafin soma azumi jama'a sun yi la'akari kayayyaki masarufi sun yi tashin goron zabo. Saboda akwai binciken da muka gudanar kuma jama'a sun tabbatar muna da hakan. Da muka tuntubi 'yan kasuwa sai suka ce muna matsalar daga tushe ne. Da muka bincika sai muka ga ba haka ne ba. Akwai 'yan kasuwar da su da kansu ne suka yanke shawarar ƙara farashin kayayyaki kuma masu amfani da kayayyakin sun gano haka. Ƙungiyar kare hakkin mabukatan ta kira ga 'yan kasuwa su tausaya wa masaya a wannan lokaci na matsalar rayuwa. To bari mu komo a nan birnin Yame. Sandikar ma'aikatan kiwon lafiya su za su reshen maternity Isaka Gazobita Yame sun ɗage yajin aiki da ya kamata su gudanar yau Alhamis bakwai da kuma Juma'a takwas ga watan Juni 2018. Komo bayan an biya su albashinsu da na watan Mayu 2018 wato suka ɗage wannan yajin aiki kwamitin jagorancin sandikar ne ya bada wannan sanarwa a faɗar babban sakatarin reshen na Suizas na ga zobi dukan ma'aikatan biya bayan an biya su wato sun halara a cikin aikin nasu. A harabar kungiyar ƙasa wato ta ƙwallon ƙafa Fenifoot a yau da sai ne aka wato gudanar da wala-wala na shiga wicem da final na gasar kofin ƙasa aji na shekara 2017-2018 tawagar kwallo 16 da suka samu nasarar kaiwa wannan fage akwai goma na birnin yame da shida na yankunan ƙasa za su kara daga ranar lahadi goma ga watan juni har zuwa ranar sha uku ga watan da muke ciki a filayen kwallon dai na yame da kuma bira birane ƙasa ne za a gudanar da wato karan daban-daban karan ƙarshe na cin kofin zai gudana a yame ranar uku ga watan Ogista mai zuwa kamar yadda aka tanada. Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tasa'in da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. Bayan kun sha labarun yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Ɗan Nijar ne mai shekara wato 22 shine shugaban masana'anta mai sunan Otimbi, fasahar ilimin kimiyya da ke bada damar samun shiga hanyoyin yanar gizo. Sunansa Bulama Kandin, wato ɗalibi ne kuma da ke karatu a ƙasar Amurka. Alasan Kuzi ya tattauna da shi ga abin da yake faɗa. Asumana, shina, fassara mu ji. On fournit des services aux entreprises ou aux individus qui ont besoin de sites internet, applications ou autre chose, mais on se focalise. Muna kokari domin kamfanoni ko mutane da ke bukatar manhaja ko yanar gizo ko kuma wani abu daban. Amma muna mai da hankali wajen samar musu da tsari domin kula da ma'aikatansu ta yadda abin zai sauki. Wato za mu saka bayanai cikin kwamfuta. Daga waɗannan bayanai kwamfuta za ta amince da wani fanni daga nan sai ta gudanar da wasu ayyuka. Misali muna da wata fasaha ta otimbi.com da ke bara damar rarrabe labarai na Afirka. Misali ana iya samun kan labari ko kuma jikin labaran da kwamfuta za ta ɗauka. Robo zai ce wannan na magana ne a kan Nijar musamman a game da tattalin arziki. In akwai batun 'yan siyasa ko wasu manyan mutane su ma zai rarrabe su. Ni da kaina ne na kirkiro Otin B Labs da ni kammala karatun college na sama koyon fasahar da ake amfani da ita wajen aiki da na'ura na kwakwalwa. Na fara kawo na kokari akan yanar gizo. Kamfanoni na iya buƙatar shafin yanar gizo ko manhaja ina iya samar musu da su. Na yi hakan har karshen makarantar lise ni je karatu Amerika da ni dawo sai ni ga dace in fara da ayyuka na daga nan sai ni kirkira b Labs ni ɗauki ma'aikata biyu a Yamai kaɗan kaɗan aiki yana girma sai muka ɗauki wasu ma'aikata a waje a wannan lokaci muna da ma'aikata biyu a ƙasar aljeri da wasu biyu a ƙasar Ingila kuma muna da wata cibiya a kasar Amerika inda wasu mutanen ke aiki a Nijar mun rufe wajen shekarar biyu da 2017 ganin cewar babu buƙatar aiki a Nijar kuma intanet na da tsada sosai a lokacin muka ga ba za mu iya gogawa kulawa da saura har mu yada ayyukan mu a ketare ba sai muka yanke shawarar rufe cibiyoyin mu a Nijar muka koma aiki a kasar Amurka tare da wasu ma'aikatan a wasu kasashe ana samun layin yanar gizo mai kyau amma ba ta isar jama'a masu yawa musamman akan manhajoji masu nauyi irin namu aiki ba a iya yin sauri kenan ba za mu iya gasa da waɗanda ke Najeriya ba misali. Je on peut pas être rapide, cest veut dire qu'on va perdre en compétitivité par rapport aux gens qui sont peut-être au Nigeria. To madala da kuma wannan rahoto muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku wanda kenan tare da mu da wanda ke cikin ƙasa baki ɗaya anan nike muku salama ni naku dan badan dan Arlit malaman Mangungu sai kuma ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen Zabarmanci inda zai baku bayani dala dala kan abubuwan da kuka ji a cikin sauran harsuna sai a sha ruwa lafiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.